gwamnatocin kasashen wato burkina faso mali da jamhuriyar niger sun sha alwashin ci gaba da yunkurin samar da wani kakkarfan kawance a tsakaninsu wanda zai ba su damar tallafa da kuma jibantar lamarin juna wannan na zama tamkar ƙari kan yunkurin su na ficewa daga ƙungiyar ƙasashe masu amfani da kuɗin sifa tare da samar da takardun kuɗi nasu na ƙashin kansu a wata ganawa da suka yi da manema labarai ministocin harkokin wajen ƙasashen uku a birnin wagadugu sun je babu gudu ba ja da baya kan ficewar kasashen daga ecowas da kuma yunkurin samarwa da kansu cikakken yanci duk da cewa ƙasashen ba su bayyana tsarin da za su bi karara wajen kafa wannan kakkarfan ƙawance ba amma dai sun tabbatar da cewa zai yi tasiri wajen haɓaka tsaro tattalin arziki da kuma ci gaban ƙasashen. a nan kuma madugun 'yan adawar kenya raila odinga ya ayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin hukumar tarayyar afirka a hukumance da yake jawabi ga manema labarai a birnin nairobi babban birnin kasar kenya ya ce a shirye yake ya amshi ragamar hukumar danciyar da ita gaba takarar ta odinga dai ta samu goyon bayan tsohon shugaban najeriya olushigun obasanjo har yake cewar shi ya fi cancantar wannan shugabanci ga abin da obasanjo ke cewa when you look at those who have held that position before Idan aka yi duba ga waɗanda suka riƙe ah, wannan mukami a baya, na yi imanin kowa zai aminta cewa ya kamata ah, mukamin ya koma gabashin Afirka. Ba da daɗewa ba an yi shugaba daga yankin kudancin Afirka. Saboda haka ba ni da tantama a raina cewa abokina zai iya zama ɗan takarar shugabancin hukumar tarayyar Afirka cikin sauƙi. candidate. tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo gwamnatin senegal ta saki 'yan adawa da dama da ake tsare da su a gidan yari daidai lokacin da kasar ke ci gaba da fadawa cikin rikicin siyasa tun farkon wannan wata ake jiran ganin matakin daga maki sal wanda ya dage zaɓe da ƙarin watanni goma abin da bai yi wa 'yan kasar daɗi ba mutanen da aka saki sun haɗa da Aliyu Sani da Jamil Sani da kuma wasu fitattun 'yan adawa na jam'iyyar Usman Sanko sai dai da alama sakin 'yan adawar bai yi wani tasiri ba la'akari da ya yadda suka fara alakanta hakan da wata yaudarar talakawa da kuma wata makarkashiya ta yadda za a yaudare su a ci gaba da dawwama akan karagar mulki. cibiyoyin tsaro a lebanon sun bayyana fargabar fuskantar hare-hare a wasu sassan kasar tun bayan da wani hari da isra'ila ta kai birnin nabatiya na kasar ya kashe wani babban kwamandan kungiyar hezbollah da mayaka biyu da kuma fararen hula bakwai nasir sani ya hada rahoto a kai harin na isra'ila ya fada kan wani muhimmin gini ne wanda hakan ya yi sanadin mutuwar waɗanda ya rutsa da su tare da jikkata wasu da dama ita dai hezbollah da ke samun goyon bayan iran ta shiga wata 'yar tsama ce tsakaninta da dakarun isra'ila tun bayan da rikici ya barke a ranar 7 ga watan oktoban shekarar da ta gabata tsakanin isra'ila da hamas a cikin wannan yanayi ne dai yayin da suka gwabza zamun fada isra'ila ta fitar da wani sakon jawabi da ke nuni da cewar dakarunta sun kashe kwamandan hezbollah ali aldebs da mataimakinsa da kuma wani mayakinsu guda daya a birnin nabatiye a ranar laraba da ta gabata wata majiya a lebanon ta bayyana cewa bayan ga kisan kwamandan da isra'ila ta yi tare da wasu 'yan hezbollah biyu wannan harin ya rutsa da wasu fararen hula guda bakwai 'yan gida ɗaya wannan nasarar dai da ya sa adadin fararen hula ya kai goma a hare-haren da isra'ila ta kai a ranar laraba wanda shi ne mafi yawa da aka kashe tun bayan barkewar rikicin na kan iyaka bankin duniya ya amince da zuba dala miliyan 300 cikin gidauniyar da aka kafa don tallafawa kasar afghanistan wanda za a yi amfani da su a kasar ba tare da sa hannun gwamnatin taliban ba wannan ya nuna kulluwar wata sabuwar alaka tsakanin bankin da kasar da ke wato da kasashe da hukumomi suka katse alaka da ita tun bayan da kungiyar taliban ta kwace iko da gwamnati a 2021 bankin duniyar ya ce za a rarraba kudaden tsakanin watanni goma sha biyar a ƙarƙashin karkashin tallafin da babban bankin ke baiwa kasashe mabukata majalisar ɗinkin duniya da ƙawayenta masu ba da tallafi na cikin na gaba gaba da suka tattara waɗannan kuɗaɗe abin da ya zo wa duniya da mamaki matuka la'akari da yadda rashin jituwa ta yi zaman dirshan a tsakanin ɓangarorin biyu. Karfe bakwai da minti goma. lokaci ne da za mu ji labarin wasanni ga abdullahi isa ya shigo abdullahi rukaya barka da waraka barka mu dai eh, eh, labarin za mu duba wasan da aka yi a tsakanin real madrid ta duke leipzig da ci ɗaya da nema yayin da manchester city ta lalasa copenhagen da ci uku da daya sai kuma an yi wasa tsakanin paris eh, saint-germain wacce ta lalasa real sociedad da ci biyu da nema yayin da lazio roma ta dokiya bayan munich da ci daya mai ba haushi to da yake yau juma'a mai sauraro za mu je ga wato manyan labarin jaridar aminiya to malam isyaku muhammad sayin banki za mu so kai mana karin haske game da manyan labaran da jaridar aminiya ke dauke da su a wannan makon To kamar yadda aka saba duk mako a wannan mako ma muna dauke da labarai masu kayatarwa sosai. Babban labarinmu na wannan makon shine yadda dalar Amurka ke jefa 'yan Najeriya cikin kunci cikin labarin akwai yadda muka shari'a kai da litar mai ta kai 700 a wasu jihohi da kuma jawabin babban gwamnan bankin najeriya da yake alakanta matsalolin da mutanen najeriya su kansu sannan mun yi hira da matan aure yadda suka bayyana yadda suke gani a cikin tukunyarsu na matsalar da ake ciki a najeriya da kuma yadda masana suka bayyana yadda za a bi domin a shawo kan matsalar baki ɗaya labari da ke biya da wani cikin manyan labarai shine yadda najeriya ta kasa cike kashi hamsin na kujerar hajjin bana saboda tsada eh, waɗannan su da manyan labaran da ke jan jaridar baki da to bari mu je ga ɓangaren labaran ƙasashen ƙetare daga cikin labaran mu akwai dai wanda ake magana a kan eh, fitowar Nijar da sauran ƙasashe guda uku daga ECOWAS inda ne ke karna da cewa lallai lallai ita ba maganar suru ba ta taɓa dawowa ta riga ta fitar da sauransu bin shari'a kan matsalolin abin da kuma abin da hakan ke nufi Na'am to a bangaren labaran al'ajabi fa. Al'ajabi eh, akwai wata mata da wadda ta yi yunkurin kashe mijinta saboda ta ga katin aurensa da aka fasa yi shekara 60 da suka gabata. An ta da tsohon tsimi tun da bata ga katin ba sai yanzu amma kuma duk da cewa katin ya shekara 60 da da fasa auren ma ya ce tafi ta kashe mijin nan nata. <laughs> Kishi ya taso. To bari mu je ga bangaren labaran nishadi. Malamisa a bangaren nishadi mun yi sharhi na kan yadda nasarar jam'iyyar NNPP a Kano ya ƙara farra tsakanin wuri ta ƙara haɗe ta inda kuwa kwanan nan mun samu labarin inda wani daga cikin jami'in gwamnati ya saka kama wani kuma jami'in gwamnati ɗan cikin Kano din wanda hakan ya jawo sabani da kuma muka yi sharhi akan tarihi da ya taso zuwa yanzu da sauransu inda muke ƙara rarrabe maimakon a ƙara haɗa kai gaba ɗaya. To a ƙarshe bari mu leƙa ɓangaren wasanni. a bangaren wasanni kamar da aka saba duk mako muka yi sharhi ne dama babba akan abubuwan da suka faru to wannan mako mun sharhi ne akan muhimman abubuwan da suka faru a gasar afcon ta bana inda aka doke najeriya wasan karshe to mun sharhi akan yadda kocin rukon kwariya na ivory coast ya samu nasarar lashe gasar afcon da kuma kyautukan da aka wani 'yan wasan najeriya na fili e da gidaje da sauran abubuwa da kuma matsalolin da aka samu da gyare-gyare da abin da ya kamata a fuskanta kafin afcon mai zuwa. to malam isiya mataimakin babban editan jarida aminiya muna godiya. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada. kan taɓo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da magancewa. A wannan makon shirin zai mayar da hankali ne kan ci gaban da aka samu na fara amfani da fasahar fiɗa ba tare da tsaga jikin majinyaci ba a Najeriya a wani yunkuri na rage dogaro da kasashen ƙetare wajen irin wannan fiɗa. Wannan ci gaba dai ya biyo bayan koken kungiyar likitocin sashen gwaje-gwajen cutuka ta Najeriya wadda a yakin taron ta na 206 da bayyana cewa lokaci yayi da ya kamata a ce Najeriya ta shiga sahun kasashen da za a rika tururuwa don shigowa neman magani idan har da gwamnatoci sun yi abin da ya dace. kuma dangane da haka ne asibitin koyarwa na jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke garin bauchi ya kaddamar da wata na'urar fede marar lafiya ba tare da tsaga jikinsa ba kamar yadda shugaban asibitin dr yusuf jibril bara ke cewa aiki ne wanda da idan za a yi sai an tafi kasan waje wannan aiki shine aikin da idan mara lafiya ya zo da abin da ake cewa dutse a cikin koda ko kuma a cikin bulada din mara lafiya me kuma a yi aiki a tsaga ciki din a ciro dutse din wanda kuma an yi haka din patient zai daɗe a asibiti sai an jira sai ya warke da wannan tiyata aka masa wannan aikin za a yi shi ne kawai a lokaci guda za saka wani a na'ura wanda zai fasa dutse din ya daga mazi shi gari so sai a cire gaba daya so haka din kuma ya sa a lokaci guda za a yi shi sannan kuma mara lafiya ba zai zauna ma a daɗe a cikin asibiti ba sannan kuma a cikin sauƙi wanda ba zai kawo illa wa patient ɗin ba. Ciwon nan ba sai an yanka ba Ba sai an yanka ba. Samar yasa wannan na'ura zai rage fitar 'yan Najeriya ƙetare dangin wannan tiyata inda ko a shekarar ta gabata sai da 'yan ƙasar suka kashe naira biliyan 664 wajen fita ƙetare don neman magani batun da Dr. Yusuf ke cewa kaddamar da wannan na'ura babban nasara ce ga bangaren lafiya. Zaka sashen Hausa na Radio France International na cikin yanayi na juyayi. a sakamakon rasuwar ɗaya daga cikin abokin aiki wato Muhammad Salisu Hamisu wanda Allah ya yi wa rasuwa a cikin daren Laraba da ta gabata sanadiyar hatsarin mota tsakanin Katsina zuwa Kano. Michael Kudisin ya yi mana dubi a game da rayuwar marigayi Muhammad Salisu Hamisu ga kuma ɓarin bayaninsa. Muhammad Salisu Hamisu Jama'a mu sauraron mu barkan mu daura haka da farko ga muhimman kanin labaran. Abokin aikinmu marigayi Muhammad Salisu Hamisu kenan lokacin da yake gabatar da labaransa na ƙarshe a wannan tasha kafin tafiya hutun da ya gabu da ajalinsa. Baya ga labarai, Salisu Hamisu ya taka gagarumin rawa wajen gudanar da aikace-aikace da kuma shirye-shirye daban-daban a wannan tasha, kuma daga cikin su da ya fice akwai shirin al'adunmu na gado da dandalin nishadi na ƙarshen mako. Dan sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkanmu da haka. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Babban editan RFI Hausa Bashir Ibrahim Idris na ɗaya daga cikin waɗanda suka kwashe shekaru goma sha bakwai suna aiki da marigayin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tabbas RFI Hausa ta rashi Muhammad Salisu Hamisu wanda aka kafa wannan tasha da shi ya ba da gagarumar gudunmawa a bangarori da dama kuma muna mika saƙon ta'aziyya ga abokan aiki da iyalansa da 'yan uwa. Salisu ya rasu ya bar mai ɗakinsa da 'ya'ya shida da kuma mahaifi da mahaifiyarsa. Ba a jinkirta ma kowa, ba a gaggauta ma kowa, a jami ko larabawa. in ta zo to macewa ko sakan ba a daɗa ba. yanzu kuma labaran za su ɗora. Gwamnatin Najeriya ta fara tunanin kafa rundunonin 'yan sanda a jihohin kasar 36 a sakamakon yadda al'amuran tsaro ke ci gaba da barewa. hakan ya biyo bayan wata ganawa da shugaban kasar boda ahmad tinubu ya yi da gwamnonin jihohin kasar 36 a yammacin jiya ga rahoton wakilinmu daga abuja muhammad kabir yusuf a wata ganawa da shugaban kasar bola ahmed tinubu ya yi da gwamnonin jihohin kasar su 36 ne aka ɗauki wannan mataki kamar yadda ministan yada labaran kasar muhammad idris ya bayyana shugaban kasa ya amince maganar yiwuwar kafa 'yan sanda a jihohi za a iya wannan amma kuma wani abu ne sai an tsaya an duba an tantance kwamiti ta zauna ba abu ne kawai za a fada a ciki kai tsaye sai dai a cewar mai shari kalamar shafi harkokin tsaro a najeriya dr huza ahmed gisu shi kan bai koyi bayan hakan ba wannan manufa da tunani gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu take yi na cewar ta yi da da matsalar tsaro a najeriya ganganci ne kuma zai zama wani abu wanda najeriya za ta yi da na sanin shi idan aka kuskura aka aiwatar da shi bana goyon baya a matsayina na kwararre masani akan harkokin tsaro har ila yau zaman nasu ya sake duba al'amuran su shafi tsadar abinci inda aka yanke hukuncin lalle a tallafa a manoma domin su bunƙasar da ƙasar da abinci gwamnan jihar kaduna malam Uba Sani, ya yi ƙarin bayani kan hakan an ɗauki matakai masu ƙarfi inda za a tabbatar da cewa an taimaki manoma domin a samu abinci a manoma su fita su ba ta da matsala ba. Ga taron an kafa wani kwamiti da ya hada da Ibeu shugaban ƙasar shara ta fannin tsaro, babban sifetan 'yan sanda da babban daraktan jami'an tsaron faran kaya wanda za su haɗu da gwamnoni domin zakulo rumbunan da masu kayayyakin abinci suke ajiya a ciki domin fitar da abincin a da al'umma cikin rahusa. Muhammad Kabiru su Abuja ya Hausa. Wannan dai shine karan farko da ya jawabi a bainar jama'a tun bayan da aka kaddamar da bincike kan korafinsa da wata abokin ke kan wasu ɗabi'unsa da basu dace ba sai dai ya musanta dukkan zarge-zargen to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc to bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni Gwamnatin kasar Oman ta yi kira da a gudanar da wani taron gaggawa na duniya domin amincewa da sabbin hanyoyin tabbatar da kasar Falasɗinu. Ministan harkokin wajen kasar Said Badar Al-Busaidi ya wa cibiyar nazarin addinin musulunci ta Oxford cewa taron ya kamata ya kunshi dukkan bangarori ciki har da kungiyar Hamas. Ga fassarar rahoton wakilin BBC kan diplomasiya James London. Said Badr al-Busaidi ya ce samar da kasar Falasdinu wata babbar bukata ce ga rayuwar Falasɗina da kuma zaman lafiyar yankin. Don haka ya kira wani taron gaggawa na duniya domin amincewa kan hanyoyin da suka dace na tabbatar da kasar. Ya ce ya kamata a kira taron ba wai kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ba, amma taron wakilan ƙasashen duniya ciki har da na kudanci. kuma ya kamata Hamas ta samu wakilci a taron idan har ana nufin samun zaman lafiya. Kuma ya kamata masu son zaman lafiyar su tattauna da su. Kuma irin wannan taron za a yi ne ba da daɗewa ba. Sai dai Oman galibi tana taka rawa ne a matsayin mai shiga tsakani a gabas ta tsakiya, tare da mayar da hankali kan tattaunawar diflomasiyya maimakon tsagaita wuta kawai. An gaida Auwal Ahmad Janyo da fassarar rahoton James Landam. To yanzu kuma bari mu je Najeriya inda batun matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa ke ci gaba da jan hankali a ƙasar. Inda wasu ƙungiyoyi suka buƙaci gwamnati da majalisun dokoki su gaggauta ɗaukar mataki na wadata ƙasa da abinci tun kafin matsalar ta ƙara ƙamari. Cibiyar rajin kyautata ayyukan majalisun dokoki da yaƙi da rashawa a Najeriya wato sislak a wani taro da ta jagoranta a Legas ta buƙaci gwamnatin tarayya ta tashi haƙƙi da gaskiya domin samar wa al'ummar ƙasar mafita daga halin da aka tsinci kai na tsadar kayan abinci. Wakilin mana Legas Umar Shehu ‘yan leman ya aiko mana da wannan rahoto. Taron ya zo a daidai lokacin da tsadar rayuwa ta kai kusan kashi talatin da kuma farashin abinci da na masarufi suka tashi zuwa kashi talatin da biyar digo biyar kamar yadda hukumar diddiga ta kasar ta nuna. Saboda haka ne aka janyo hankulan kwamitocin majalisar dokokin kasar da sauran masu fada ji su yi abin da ya cancanta don tabbatar da an samar da ingantattun tsare-tsare. Ƙungiyar Sisila mai bayar da shawarwari kan harkokin majalisun dokoki a Najeriya ta hannun daraktan ta awwal musa jari ta nuna cewa dole ne masu fara a ji su sake lale kan makomar arakaci su yan majalisu da suka zo wannan taro su tabbatar da kan cewa sun ba da gudunmawa don inganta abinci da noma don gujewa adawa cikin yunwa da rashin abinci wadatacce mun bukaci da su amfani da ikonsu na 'yan majalisa su tabbatar da cewa sun sa ido don tabbatar da kan cewa duka abincin da za su ci ne wanda yake ba gurtatacce ba shi yasa muka ce dole ne mu samu mu tattauna da 'yan majalisa mu nuna musu irin wannan abu da ke wakana